wa sahbihi ajma'in wa ba'du a karatu da muke a littafin al'alfiya fil adabi ash-shar'iyya na babban malami al'alama Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah fasali da ya gabata inda muke karatu malami yana ce ahkamut thimari wal jallala wa adabu shurbi wan a wannan fasali zai yi magana game da ahkamut thimar hukunci na 'ya'yan itace wato mutum ya zo wucewa da gona ya ga yayin itace kuma yana buƙatar ya ci ko kuma yana sha'awa mai hukunci ya zai wal jallala kuma zai magana akan hukuncin dabba wacce take mu'amala da najasa ita ake ta jallala hukuncin ta musulunci wa adab ashirk wannan kuma wannan fasali zai magana game da ladubba na shan abin sha da kuma kwanciyar barci duk zai yi magana in ba manta ba mun karanta baituka guda biyar wanda yake magana akan hukuncin wanda ya je wajen wata gona ko ya ga lambu ɗayan itacen shin zai iya tsinka don ya ci saboda bukata ko saboda sha'awa me bambanci tsakanin gona ta kayan marmari a timar da kuma gona ta hatsi misali dawa da gero adawa da masara misali malam ya yi magana har ma ya kawo magana akan dabba da ake kiwo idan mutum ya ga tana da madara shin zai tare dabban mutane kawai ita ba tare da izini ba dai ya yi magana a kai to yau zai ci gaba da bayani akan wannan hukunci na ko zai fara magana akan hukunci na aljallala kuma kamar yadda muka faɗa bisa al'ada an ce dallala a larabci ana nufin dabba ta ni'ima wadda take cin najasa ko take aka ciyar da ita najasa take ci ko aka ciyar da ita najasa galibi in ana wannan magana ba ma kallon lambu ko shukoki da ake shayar da su da ruwa mai najasa to malam ya kawo magana a nan sai ya ce wa ya'rumu zar'un aw thimarun saqaitahu annajasata aw jammaltumuhu bi awtadi wa yahrumu zar'un aw thimarun mala yace yana haramta zar'un amfani da turu aw thimar ko yayin itace azra yana nufin gona ta wato wanda aka yi shuka kamar jinsi na azida makamantansu shine zara thimar kuma lambu na ƴaƴan itace domin azimar ana ta da su ayan itace kamar dabino kamar inibi da makamantarsu to shi ne malai yake ta wa ya harmu zara'un haramun ne wato shukar da aka shayar da ita au zimarun ko gonar 'ya'yan itace da aka shayar da su sakai ta hunna jasata aka shayar da su da ruwa na najasa au da maltumuha bi ko kuma da maltumuha ai sammattumuha tumuha, samad ko as-samad yana nufin da sin yana nufin taki yana nufin taki shine audamatumuha bi awqadi ko kuka sha kuka sanya taki na najasa a gona a gona ya kawo ra'ayi guda ɗaya na cewa wa ya harum haramun ne amfani da wato 'ya'yan abin nan gonar da aka shayar da ita da najasa ko lambun da aka shayar da shi da najasa shi malam a ra'ayi na farko kenan yana ganin cewa 'ya'yan itacen ko kuma abin da aka samu na amfani a cikin wannan gona haramun ne ko kuma gonar da aka sanya mata taki na najasa wa ya harmu zar'un aw thimarun taqaitahu najasata aw jamaltumuha bi awsadi wannan kuma ya ce magana ce wasida ma'ana mai karfi magana ce mai karfi ya nuna magana guda biyu ce kenan akwai magana mai rauni na cewa ana iya amfana da gonar da aka shayar da ita da ruwa na najasa ko aka sa mata taki na najasa kauli biyu ne kenan wa yasqiyat min ba'di zaka bi tahirin wa in suqiyat in aka shayar da gonar min ba'di zaka bayan da an shayar da ita da ruwa na najasa kamar yanzu irin yadda muke gani ana shayar da lambuna da ruwan kwatami da ruwan kazanta to daga baya wa in suqiyat min ba'di zaka bi sahirin sai aka shayar da ita da ruwa mai kyau ruwan rijiya mai kyau ubihat to shikenan ta halatta abinda za a girba ya halatta a yi amfani da shi waƙi lakrah ya ce a wani kauli an ce makaruhi ne fakat la tushaddadi karka tsananta ko la tushaddidi karka tsananta an ce makaruhi ne ba haramun ba kaga ya kawo ɗaya kaulin ke kenan akwai kauli biyu na farko haramun ne na biyu makaruhi ne na biyu makaruhi ne amma anan yana magana in an shayar da gonar daga baya da ruwa mai kyau shikenan ana shayar da ita da ruwa mara kyau bayan ta yi nisa sai aka dawo ana shayar da ita da ruwa mai kyau har kuma ana jin cewa wancan kazantar kamar ta rigaya ta gushe ta fita daga cikin wannan domin abu yana canjawa da canjawar abin da yake ci kamar dabba in tana cin jisa aka fara ba ta abu mai kyau jikinta yana canjawa to haka ma in tsoro ne in ana shayar da shi da abin da yake mara kyau zai zama ya tsotsa abu mara kyau zai zama abin da zai bayar na amfani zai iya zama akwai wannan tasirin wani abu mara kyau to amma daga bayan aka shayar da shi da ruwa mai kyau ya ɗau lokaci zai iya tafiyar da wancan kuma ya zama mai kyan ya burin jayi to shine yace wani yin tukiyat min ba'da zaka bi zahirin aka shayar da gonar da ruwa mai kyau ubihat ya halatta wa kai lakra a wani kali aka ce makaruri ne abinda za aka amfanin da yake fito daga ya fito daga ciki a ce faqat la tashaddidi kawai karka tsananta wa ma kana awfa qutihi min wa ma kana awfa qutihi wanda ya kasance awfa qutihi mafi yawa yani aksar qutihi mafi yawan abincinsa na dabba min najasati dabbar da mafi yawan abincinsa jasa ne wa qila katiran minhu ko kuma a'a da yawa daga abin da take ci najasa ne harrin bi aukadi magana mai karfi ita ma cin naman ta haramun ne cin naman ta haramun ne kuma ya ce wannan bai aukade magana ce mai karfi wa albanaha wal zamin ha fi harriman ce wa albanaha da madararta nonanta dabbar da take amfani da najasa kuma shine mafi yawan abincinta ne mafi yawan abincinta ce a ta ci wa albana haka nonanta da za a tasa madararta walbaiza in kaza ce ko agwagwa kwanta faharriman shi ma haramun ne wa anhu amma an rawaito daga imamu ahmad balikra qabla tahbitha kiji yace a a makaruhi ne ba haramun makaruhi ne ba haramun ba kuma qabla tahbitha duk wannan maganar da ake kafin a tsare dabbar kafin a tsare dabbar idan yanzu tana mu'amala da najasa ana so kuma a yi amfani da namanta sai a tsare ta in ba manta ba mukaddima mun yi magana wasu malamai kamar yadda zai gaya mana suka ce kwana uku za a tsare ta a ciyar da ita da abu mai kyau wasu suka ce a'a babu wani adadin lokaci kawai a ciyar da ita har a ji cewa ta canja abinda ta ci na najasa ya gushe yanzu abincinta mai kyau ne to shine malai ke cewa wa albanaha madaranta ma ba za a tatsa a sha ba walbaiza in kwai take ba za a ci kwan ba min hafa harriman duk ka dauke shi a matsayin haramun wakila qila katiran minhu sai aka ce a'a in abincin nata katiran minhu da yawa daga cikin abin da take ce nan najasa ne to harrim bi aukali an haramta yanka ta a naman ta wannan magana mai karfi ce wala tahziran in kana awfahu tahiran amma idan mafi yawan abincinta mai kyau ne amma takan dan yi mu'amala da najasa takan dan ce najasa amma mafi yawan abincin da biyu bisa uku mai kyau ne ma'ana ana ciyar da ita da abinci mai kyau harawa ko abinci mai kyau shi ne ce wala ta tahziran in kana awqahu kar karka hana ka ce haramun ne cin namanta in inda mafi yawan abincin ta halal ne to shi kenan ta zama halal wala takrahan min ba'di habsin mukayyadi kuma koda tana amfani da najasa mafi yawa wala takrahan ba makruhi bane a yanka a tunamanta min ba'di habsin mukayyadi bayan an tsare ta tsarewa wacce take muqayyadi mato abin yi wa lokaci an mata kaidi shine malamai suka ce kwana uku shine suka ce kwana uku shine suka ce kwana uku mun karanto mun ba manta ba a baya hadisin da muka karanta na imamu tirmizi hadisi ingantacce kafin shi ma akwai hadisi ne imamu tirmizi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil jallalati wa albaniha manzo Allah sallallahu alaihi ya hana cin naman dabba jallala mai amfani da najasa wa albaniha da kuma madarar an hana sha a riwayat wacan riwayat Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace naha anil mujassama wa allaban jallala yace wa an shurbi min attiqa manzan Allah ya hana cin jallala ko laban aljallala dabban take cin najasa ya hana a sha madarata kuma wa an shurbi min ya hana a sha daga cikin bakin salka haka mai da muka ambata shine da mutane suna da jakar da ake zuba ruwa salka sai muke kwatantawa da gwangwani yanzu wanda ba ma iya ganin abin da yake ciki to an hana mutum ya sha da kai tsaye daga cikin gwangwanin ko talkar zuwa ba sai dai ya zuba a wani abu ya ga ne a don kar ya ji ya sa kuma ya bi wani abin da zai cutar da shi an hana an hana maza Allah ya hana kuma da abin da aka ce Allah ya hana kuma aiki ya hana ya zama haramun ya zama haramun sai dai akwai wani dalili da ya nuna ba haram ba to saboda haka duk waɗannan ya zo a cikin hadisi kamar yadda na faɗa an rawaito cewa kwana uku za a tsare dabbar na tsare ta kwana uku ana ba ta abinci mai kyau to shi kenan sai a a yi amfani da namanta a wani kauli kenan suka ce a'a babu wani nassi da yake kwana uku kawai dai a tsare ta har a tabbatar ta zarkaka amma nan ya ce salatata ayyamin wa tut'amu tahiran za a tsare ta kwana uku a ciyar da ita zahiran abu mai tsarki wa yukrahu qabla al-hajj in turka bashhaj ko an turka bashhaj wa yukrahu makaruhi ne dama mun faɗa cewa akwai akawal na ciki ko ko dai haramun ko makaruhi idan ya zanto ba a tsare ta ba in ku an tsare ta dama mu bani ya halatta to shine malai yace a tsare ta kwana uku wa tut'amu zahiran a ciyar da ita abu mai tsarki wa yukrahu amma makaruni ne a yanka a ci naman ta qabla al kafin a tsare ta kwana uku ko fiye da kwana uku an turka bashadi an hana kuma a hau ma kanta ita dabbar mai cin na najasa an hana abin da ma'aikin Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam ya zo a hadisin Abdullahi na Umar yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil jallala min al-ibli ko fil ibli manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama a yi amfani da jallala dabba mai amfani da najasa mai cin najasa fil ibili a rakuma an yurka ba alaiha kada a haukanta kada a haukar rakumi in yana amfani da najasa kar a hau eh, Imam abu dawud ya rawaito hadisin bi sanadin hasan a wata riwaya ce ta abu dawuda da Imam imamu nasa'i yace na rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-lumil humul ahliya manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama a ci naman jakin gida ya hana a ci naman jakin gida wani jallala ya hana cin dabbar da take amfani da najasa sai ce an ruku biya wa akili luhumiya kada a hukanta kuma kada a ci naman kenan hatta hawarta ma an hana inda dai jallala ce mai amfani da najasa wa man lam yurid an yadhbaha al-budna 'adilan wa mallam yuri wanda baya nufi an yadda halbudna ya yanka wannan rakumar adilan da gaggawa wato wanda dabbasa rakuma ta ji tana cin najasa kuma ba yanzu yake so yanka ta ba to ya zai da ita ya ji za'ala fuha a hiyanin nasar warraji ya ce inda ba yana so yanka ta ba ne don tana cin najasa ya ce ya ji za'ala fuha babu laifi wani lokaci a ba ta harawa wani lokaci a kyale ta taje ta ta yi kiwo ko da za ta ci najasa ɗin annaksa arradi za ta ci najasa arradi mummuna arradi ma'ana mummuna ko da za ta sha mummuna in dai ba wai so yake yanzu ya yanka ta ba to zai iya ciyar da ita abu mai kyau wani lokaci wani lokaci kuma ta je ta yi kiwon ta ma za ta ci najasa ai ba wani abu ba ne tunda a ka'ida idan ana so a gyara ta naman nata ana so a ce me za a yi sai a tsare ta na wani lokaci wannan shine hukuncin shari'a dangane da a dabbar da ake ciyar da zanzan da yawa za ga ana ta debating akan wannan akan mutane da ake yin kiwon kifi a kuma hada da kiwon kaji duk kajin da ta mutu sai a sa wa kifin ya ci to gashi mala ya ce babu laifi in dai ba wai so ake a lokacin da kifin ya ci najisar a yi masa a ɗauka a sayar ba a za a iya ba shi najisar ya ci kaza mai najisar ya da mushin za a iya ba kifin ya ci babu ku amma da sharadi in ana so kuma a a ci naman sai an yi mai sai an tsare shi na adadin mafi kankanta kwana uku ko fiye da haka a ciyar da shi abu mai kyau shikenan kuma sai a yi amfani da shi sai amfani da shi an gane ku babu laifi jimala babu laifi kenan ciyar da irin waɗannan dabbobi kamar ana ce da su jini ma irin wanda ake yanar ya daskare a kwata a zo ana ba kifi da ana ba su kaga shi ma na jista ne addamul mutuwa ne wanda ake yanka dabba yana ake tarawa kuma su je suna suna ciyar da kifi ko kuma mushen kaza ko mushen wani babu laifi in dai za a bi ka'ida na cewa kafin a yi amfani da dabba kuma sai an yi mai an zarkake shi na adadin kwanaki وإطعامه المحذورة وإطعامه المحذورة كاللحم جائز على نفسه مع كره كل بأوكله يا ساكنانا سوا وإطعامه المحذورة أتيد دبر أبن ديكي حرم شيني المحذور شيني المحذور أتيد شي أبن ديكي حرم دنن kallani jaizun kamar wani nama na mushe a ciyar da dabba mai cin nama mushe babu laifi ya ce jaizun ya halatta ala nafsihi a bisa abin da ya nassanta shi malam kenan imam ah, imamu ahmad imamu ahmad ma a kuri kullum amma makaruhi ne ba a so an fito a ce da dabba da abinci ne mai kyau mai kyau ma a kuri kullum bai aukari ba a so inda ana damar a ce da dabba mai kyau dama asalin ai abu mai kyau ya kamata ce da ita ba da najasa to amma in abubuwa ya kama sai an kara najasa don babu abincin ko don wani dalili to shi kenan amma dai da sharadi cewa kada a ci naman dabbar har sai an tsarkake dabbar to yanzu ya gama bayani akan jallala a takaice bai tsawaita ba tunda dai kawai ana ishara ne an za a tsaya a tattauna masayin din a ce malamai sun ce ga dalili ga sai ya dau lokaci amma dai yanzu an ga jumlace mun gane hukuncin jallala ko kuma gonar da ake shayar da ita da kazanta ana so a gyara gona. to sai yanzu zai ci gaba da magana game da ladubba na ci da sha ladubba na ci da duk da cewa a taken fasalin ya ce iya sha domin ya yi magana akan ce a baya amma dai zai maimaita ya ce wa yukura fitamri kiranu wa wa huhu wa qila ma a tashrik kila fi at wa yukura cewa makaruni ne ba a so fitamri in aka ka dabino alkiranu a rikanin kabibi a rika ninka bibiyu Wani nahuhu da kamar dabino abinda yake an daddasa shi gudun gudun misali ana iya hada biyu sai yake makaruhi ne alkiranu, a rika ninka biyu idan mutum ya kawo dabino za a ci ko ya ka gurasa an daddasa ko tsere to ba za ka hada biyu ba cikin ladabi in kana ci tare da mutane ce za ki wakila wannan hukuncin an ce ma'a tashiriki tare da wasu ne tare da wajen karka nuna haɗamarka da kuma abin na rashin haƙurinka in za ku ci abu da wasu idan kamar dalino da makamantan wannan abu daidai ne to ka ɗaukar ɗaya karka rika hada biyu shi yana cikin ladubba na ne na cin abinci ma a tashirki lafi tafaru da amma kai ɗaya ne ka ninka ma uku tun da waye ai ba ba wanda zai zarge ka tun da kai ɗaya kake cin abinka in ka haɗa uku ma ka ninka leba kika zai ɗauka shi ke babu ne amma in kai da wani ne to ko da kai ka saya cikin ladabi kada ka rika hada biyu kana ninkawa saboda akwai alamar zalama da kuma halama wannan kuma ba ladabi domin so ake a ga mutum yana da ladabi da kamala yanzu misali aka zo wani ya ka kana hada biyu uku uku sai ya ci kallon ka ya ce wannan wannan yunwa yake ce komai kaga ai ka zubar da kimar ka amma ka yi haƙuri ka ci ɗaya sannan in ka gama ka haɗiye kuma sai ka ɗau ɗaya kuma da ɗaukowa a baki ka sake ɗauko wani cewa ba ba ladabi ba ne wato ana so a zamo kana da kamala don kada a rena ka kada a rika kallon ka a matsayin abin to ba daidai ba da cikin laduba na cin abinci in abincin daidaiku ne ba a so karka hada biyu in tare da wani in kai ne kai abinka wala ba a sayin da al'akali mai shib'il fata wala ba a sayi ke babu laifi inda al'akali in ka zo cin abinci min al fata kai matashi ko kai mutum ka cika goshi babu laifi babu laifi me yasa yake ba laifi ka cika goshi malam umar me yasa yake ba laifi ka cika goshi yace wala ba ta inda al-akli min al fata babu laifi in ka cika cika goshi me yasa ya fada saboda wasu sun ce ba daidai bane ka cika goshi wasu sun ce ba daidai bane ka cika goshi a'a zaka ci dai dan wanda dai za ka rayuwar rayuwarka amma ce a goshi sai ka taya wadda ta yi ruba ta gudun duniya da an mukan ce muke so uku ba to ko dama sai an abin nan kuma mutumin da za a ce misali kwaya kwaya dabino kaza za ka ce ai ka san ba batun koshi a nan dabino zai ko tara maka aka yi ai sai ka ci da yawa za su ko yan kwaya suke ci to sai yake cewa wala ba amma ya kawo ra'ayin cewa babu laifi inda al'akali yayin da kake ci a shiba ka cika koshi a fata ya kai mutum wa makruhun al-israf abinda aka karanta aka ki shine wuce gona da al-israf al-mubazzaranci wa thuluthu akadi kuma ina ma ake ka raba cikin ka gida uku shi yafi ma tabbata a cikin nas akadi shi yafi karfi ba a san israfi israfi shine idan ka je ka sace a kama kaza a kawo kaza a kawo kaza irin yadda wasu ke a gidan abinci ko ba ka ya ce a kawo abin nan plate na shinkafa jirof a kawo abin nan abin nan roman kaza a kawo kuma roman kifi a kawo kuma lemo kala biyu haka me zai bi ko shi da ta gwada israfi ne wanda ba daidai ba ne wannan israfi ne ka ci iya abin da ɗabi'ar ka za ka iya ci ko da kana da hali karka nuna isa wannan ba daidai ba ne wannan ya zama israfi ya zama almubazzaranci kuma innal mubazzirina kanu ikhwana shi wa kana shaytan li rabbih karka zama irin shaytan mai israfi dan kawai kana da hali kai ta irin wannan ba daidai bane ba daidai bane amma dan ka cika goshi ba laifi bane amma dai ma ne yake cewa wasulutu akali amma abin da nafi ya karfafa ka raba cikin ka gida uku ka raba gidan cikin ka gida nawa gida uku gida uku shi yasa wasu malamai suka ce makaruhi ne ka ci ma fiye da bukatar ka yanzu matsalar shine ka ci ka koshi ko ka ci iya bukatar ka yanda mu defining ma'ana mu tantance wayannan duka domin aiki a koshi suna ne aiki ko ba ka ba ma'ana lafazi ne ta yaya za a gane cewa a ci a koshi ko ba ka ba ko kuma ka ci iya bukatar ka in ya bukatar ka ne ai ba dole ya zama an ci an kuma koshin ma ai ba dole ya zama har an kai iya wuya ba a'a ka ci dai biya iya ka ci ta da ban san me za a ci ba satisfaction in ji turan turawa ka ci iya ne gamsuwarka cewa ka gamsu ba ka jin yunwa amma kar ka wuce iya gamsuwarka kar ka wuce iya gamsuwarka in ka wuce to ka yi abin da yake ba daidai ba shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala'a ibn adama wi'an sharran bi batni dan adam bai taba cika wata sarka ba mafi sharri fiye da cikinsa ba abin da za ka cika ɗaya ya zamo sharri ne fiye da ka cika cikinka shi ne sharri duk abin da za ka cika inda kana so ka san me cikin cika sharri to cikin bi ka cika cikinka sharri saboda me saboda babu alheri a ciki babu alheri in kana cika cikinka to a ƙarshe musibu ne za su taron maka cikinka ya kato wannan kuma ba abin yabo ba ne da yake sannan kuma yawanci ya tara maka cututtuka saboda kamar yadda suke cewa cin abinci akan abinci akan abin shi yake haifar da mai cuta kaga babu alheri a cikin saboda haka manzo Allah ya ce ba a taba cika wani wata sarka da tafi sharri fiye da ka cika cikin ka ba sai yace bi hasabi ibn adama luqaymat ko ukailat ko akalat luqaymat ko akalat ya ishi dan adam ya danci ɗan loma lukaimat ɗan lomomi yukim na sulba wanda za su tsare masa kwankwaso ya iya tsayawa ya yi tafiya kasan in yunwa ta yi yunwa mutum baya iya takawa sai dai ya yi kwalasu ko ba ka to ya ci abin da zai iya ya taka da kafafansa ya ce fa'in kana la mahala amma in ya ci ‘yan lomomin ya ji a shi fa yana so ya ƙara lallai sai manzo Allah ya ce fasulusul li ta'abi to ya kasa cikin sa gida uku daya bisa uku ya ci abinci a ciki wa sulusul li sharabi daya bisa uku ya sha abin sha domin yana bukatar in yace kuma ya sha ruwa yace wa sulusul li nafsihi ya bar dayan domin numfashi ka san aka ce aka kure har kuma sai ka ga mutum yana jingina ya kasa ma numfashi saboda ya rufe shi ko ina to kaga ba ne bane in ma sai an ce yace la mahala ba za ka ci yan daidai ba kai kana so sai ka ƙara to ya zamo ka raba cikin ka gida nawa gida uku amma abin mamaki ba za ka dan adam duk yadda ake masa nasiha ba zai ji ba sai ya cika cikin nan gida biyar duka har bakwai musamman ya ga abin da yake so ba zai yi haƙuri ba zai kuma ba daidai ba ne da ya yi haƙurin da ya ji masa alheri saboda haƙurin alheri ne na lafiyarsa alheri ne na kuma ainihin wato babu almubazzaranci a mutum ya ce sai ya yi almubazzaranci to haka maza Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to amma idan aka ce ka cika koshi ai ba laifi bane kamar yadda suka ce wai makaruhi ne ba makaruhi bane lafazin ashaba muka ce koshi ya danganta ba wai koshi mutum ya ci ya ci har ya wuce kima ba shine koshi koshi satisfaction kan gamsu cewa ka baka bukatar ka shine koshi ba laifi bane kai wannan saboda me ya zo a hadisi da yawa manzo Allah salama bai zargi ƙoshi ba akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace wata rana abin nan mijin babarsa Abu Talha yace wa Anas ya taho daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi yace ya Anas ya zo wajen matarsa umu Sulaim babar Anas yace mata ya umu Sulaim na taho daga wajen manzo Allah sallallahu na lura yana magana kamar alamar da yunwa tare da shi me kike da shi a gida ki tana da zan kira manzo Allah zo ki abinci da safe ya lura manzon Allah kamar bai ci abinci sai maza ya dawo gida sai ce zai ta shirya abinci matar sai manzon Allah ya zo da sahabbai to amma abincin bai da yawa a gidan sai dan kadan aka samu sai to abincin bai da yawa sai ya aika ana sai ce zai kira manzon Allah a shirya abinci amma da 'yan mutane kadan saboda abincin bai da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi yana tare da mutane da yawa ya za a yi in ya tashi kuma duk biyo shi zaki saboda haka manzon Allah ya taso kuma duk aka biyo shi a lissafin da aka yi aka ce akwai mutum wajen 80 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 80 suke zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 80 wajen sai ya taso ya kuma wata kila abincin na mutum uku ne zuwa biyar shi kuma ya taho da mutum da ya zo sai ana ta rasu da rasulullah ba abinci ba yi da yawa yake karka damu kawo abincin da ya ga aka aje sai manzo Allah ya addu'a to dama tana kofar gida sai ya ce wa Anas ka je ka ce mutum goma su dawo sai mutum goma suka shigo ce bismillah suka ci daga wannan abincin suka koshi domin hadisin ce hatta shabi'u har suka koshi sai ce tauki kenan ba iya fita ita ga mutum goma sai da mutum tamanin din suka kare ko abincin yana nan yana nan abincin da kare sai manzo Allah yayi wa Allah godiya kowa ya ci kuma kowa ya koshi kaga anan sai aka ce hatta shadiru kowa ya ji mana gwargwana yadda zai gamsu cewa baya bukatar kari to kaga ba laifi bane malam in ka ci gwargwadon bukatar ka ba abinda ba a so karka wuce iyaka karka wuce iyaka shi ne malam ce wala ba sa inda al'akali bi shirri bada ko suna cewa kar a ci a goshi ce a babu laifi ka cika goshi ba aibi bane sai dai makruhu ne lisawab abinda aka hana israfi almubazzaranci wasu su akali kuma da ake ma za ka iya raba cikin ka gida uku ma da ya ka ci ɗaya abinci ɗaya ka sha ruwa ɗaya ka yi numfashi wa ya sunu kablal masila ku asabi'in ya dace ya sun yana da kyau kablal masi kafin ka goge hannun ka ko ka wanke la ku asabi ka su da yan yatsunka dama kuma wanzu Allah mun ce yana ci ne da yan yatsu nawa uku to kaga dama ba yawa ma wasu za ci in ka ci abinci yana da kyau ya la la'aku a sami ka su da yan ka wannan suna ce haka manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam wa aklu futatin saqitin bi tasarrudi sanan babu laifi ka ci futatun shine yan guntu na abinci futat futat wato abin da ya fadi na abinci saqitin wanda ya fadi kasa babu laifi ka dauka ka ci ba aibi bane wannan kuma yana daga cikin tawazu na addinin musulunci da yake koya wa mabiya cewa karka rika jin cewa kai ka isa kana cin biredi ya nan fadi sai ka ce ba za ka saba ba rabin rabin wannan slice sai ka ce ya fadi ba za ka masha Allah na tsara ko kuma kana cin dan wake sai ya fadi kuma wajen lafiya lau kan kafin ko kan sufura sai ka ce ba za a ci ba ya fadi a wannan ba ba ladabi a ci idan ya faɗi kuma waje ne da zaka iya ɗauka ko ka goge inda ya abin nan in wani abu ne baka so ka ci ka, ko kuma ma waje ne mai kyau ka ci ba ba aidi a ci babu aidi ba ba katawa kar ka ɗauka an kai haka ka san da biyar mutane musamman al'adu na mutane yanzu misalin wani lokaci ya cewa ah, shi wanda ya faɗi ma yana ɗauka kamar yana jin ko yana da bukatar a ba haka ba ba wannan ladabi ne da saboda ai ba daidai ne ka rika kaskantar da abinci dan ya faɗi kuma lafiya lau wajen wace ba za ka ci ba kuma ko yana da abu da datti sai ka goge wajen ko ka cire ka ka cire gowar wannan shine tawadu wannan shine abin da ya kamata ya zo a cikin hadisi manzo Allah ta hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka la'adukum ta'aman in dayan ku yana cin abinci fala yamsa yadahu hatta yal'aqaha kada ya wanke ko ya goge hannunsa sai ya tsade hannun aw yul'iqaha kaga anan cewa yi fala yamsa kada ma ya wanke kada ya goge har sai ya ji da kaga wannan ya zama ma umarni ne amma ne cewa umarnin ba na dole bane tunda akwai dalilai da suka nuna ba na dole bane sannan kuma ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah yace inna shaytana yahduru inda kulli shay'in min sha'ni shaytan yana halarta inda kulli shay'in min sha'ni duk al'amarin mutum shaytan yana zuwa wajen kulla shay yace ko inda kulli shay kulli shay me kulli shay komai duk motsin ka shedan yana ne yana halartar motsin ka inda kulli shay ba abin da zaka yi shedan bai zo kusa da kai zaka ci abincin yana kusa da kai zaka fita kasuwa yana kusa da kai zaka dawo zaka shiga gida yana tare da kai za kwanta bacci yana kusa da kai duk abin da za ka yi yana tare da ba zai baka ba duk inda kulle shi sai yake hatta ya haduru inda ta'ami zai zo maka har wajen cin abincinka kana zama zai zo ya zauna yana nan kana zama zai zo ya zauna sai yake za ta kasar da ahadikum lukuma idan loman da ku ta fadi mit ma kana biha min adan ya dauke ta ya goge inda wani abu mara kyau a jiki ji manzon Allah ta sallama wasallam thumma la ya ci abin sa yake wala ya da hali shi ba kai ba wa shedan shedan jira yake ka kyale shi kuma ya dauka fa iza faraga in ya gama cin abinci falyal asabi'a ya fide yan yatsunsa fa innahu la yadri fi ayi ta'amin yakunu al-barakatu al-baraka bai san a wani bangaren albarka take ciki ba a cikin abinci dama albarka ake nema kun ka samu albarka to kwaya ɗaya ma na Eh, misali abu ɗaya sai in ka ci kenan ka gamsu cokali ɗaya ishe sai kuma ka yi ma albarka ka goshi ka gamsu ka zama amma in ba albarka ba sai ka cinye duk tukunyar amma ba goshi ba ka gamsu ba kaga albarka ake ne baki to albarka in za ka ci abinci ka fara da da bismillah dama bismillah shi dan yana yana kana bismillah dama ka haramta masa sai ya jage sannan kuma in ya faɗi karka ban fari don kana bari jira yake ka bar wajen shi kuma ya dauka haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yadda wa yahsunu tasghiru al-fata luqmat al-ghidha wa yahsun cikin ladabi na cin abinci yana da kyau shine yahsun tasghiru al-fata luqmat al-ghidha in mutum zai ci ya rika yankan loma ɗan madaidaiciya in ji malam karka yankan loma mai girma wa ya sun tasbirul fata ka karanta ka yi shi dan kadan lukmatul ghira lomar da zaka ci ka yi ta daidai ya kadan daidai shine ladabi wa ba'da ibtilahi sanni wal mazga jawidi wa ba'da ibtilahi kuma karka kara wata lomar sai ka hade ta bakinka wa ba'da ibtilahi sanni in ka hade to ka kara wata kuma sai yace wal mazga jawidi kuma in kana cin abinci ka kyautata taunawa ka kyautata taunawa to wannan kuma ko ba a kama aya ko hadisi ba ina ga experience ya ishe ka <laughs> <laughs> hujja ta abin da ko yanzu misali in kai kato loma kai kanka yaushe ka ji daɗin abin ko kuma abu mai na taunawa ko gurasa ko ko nama kai sai baka tauna baka haɗe in ya tsaya ma a wuya ba kaga akwai illa kenan wannan a aikata ma ladabi ne da ya kamata mutum idan lafiyar sama dan lafiyar sama ka rika cin noma yan madaidaiciya yan madaidaiciya sannan kuma yace ba da in sanni kar karka kai wani na biyu sai in ka ajiye na bakin ka karka kai wani na biyu sai ka ajiye sannan wal matza gudi kuma ka kyautata tauna abinci saboda haka yana cikin ladabi idan mun lura za mu ga idan mutum yana cin abinci za ga akwai wanda za ga kai kanka ba za ka ji daɗin cin abinci da shi ko ba yana yin manya-manyan loma ya cika wa sannan kuma bai aje ba yana kai wani dan Allah ya zaka ba za ka ji daɗi ko ba ka ba kai kanka sai ka ji baka ji daɗi ba yana abubuwa wanda yake babu kamala a ciki ko kuma yana tauna abu bai gama ba ya haɗe kuma ya kwari to ina riba a ka ci a hankali ka ci ga wanda duk ladabi ne da yake koya mana abin da ya kamata mu kiyaye dangane da cin abinci ya ce wata khalilu ma bainal mawadi' ba'dahu to an gama cin abinci me ya kamata a yi wa taqlilu ma bayna al-mawadi' ba'dahu ka tsatsefe abin da ya zauna a harshen kamar ka kuskure baki ka gyara bakinka taqlil ka kuskure bakinka ma ba'da ma bayna al-mawadi' ba'dahu wa alqi wa janib ma naha Allah tahtadi ma'ana ka gyara bakinka in ka ci abinci ka kuskure baki kuma wa ka da abin da ba mai kyau bane ka nisanci kuma ma na Allahu abinda Allah ya hana ta hatadi ka shirya da abinda aka ce Allah ya hana ka nisanta ta hatadi ka shirya to kaga wannan bayan an gama cin abinci kuma yana cewa aibi a kuskure baki wannan ladabi ne cin sannan abin da yake baki na abin nan in akwai abin da ake cire abin nan duka cire bakin ka ya zamo yayi yayi kyau saboda wani idan ya ci abinci yana bude baki za ga alamar salat ko jar abin nan tumatir ko kaga mai wanke sa ba ba ai ba kamala kana bude baki a ga wani abun abinci a bakinka ina kamala ce amma ka kuskure bakin ka ta abinci ka kuskure bakin ka da kyau da abin da ba kyau ka tofar da shi wa ghaslu yadin wanke hannu qabla ta'ami wa ba'dahu kafin cin abinci da bayan cin abinci ladabi ne wanda addinin musulunci ya koyar wa yukrahu bil mas'umi ghaira muqayyadi kuma wa yukrahu an hana makruhi ne bil maqhumi in ka ci abinci kamar yanzu misali gurasa a wajen masu cin gurasa ka san tunda gurasa tana da abin nan wani ya ci abinci sai da wata gurasa yayi ya goge hannunsa da gurasa wannan ba ladabi bane wannan ba ladabi wannan ba daidai bane akwai rashin ladabi Allah ya maka ni'ima wani bai samu gurasa kuma da amma kai in ka ci wai saboda maiko sai ka ɗau wata gurasa kuma da ita a wannan ba a san haka wannan ba ladabi bane shi yasa ce wai kura bil mat'umi makaruhi ne ka wanke ka goge hannunka da al abinci da abinci ko dusa aka ce ba a so in ka ci ka sa a cikin dusa ka saboda ai dabba za ta ci dusar kai kuma ka sa hannunka kana gogewa saboda ka ci mai kokona ba wannan ya zo a cikin hadisi a wanke hannu kabla ta'ami wa ba'dahu ya zo a cikin hadisi na Imam Ahmad da Imam Nasa'i Imam Al-Albani ya ce hadisin ya inganta Ah, nana insha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama idan arada an yanama in yana so yayi barci wa huwa junub yana da janaba tawadda sai yayi alwala in yana so yayi barci yana janaba sai yayi alwala sai ta ce wa idan arada an yakula ghassala yadayhi in yana so ya ci abinci yana wanke hannayensa kaga ya tabbata kenan ma'aikin Allah yana wanke hannun sallallahu alaihi wasallama kafin ya ci abinci ga hadisin aisha kaga ashe sunna ce in zaka ci abinci ka wanke to bayan cin abinci ba bayan cin abinci ya zo a cikin hadisin Abu Huraira shi kuma wanda Imam Ahmad da Ibn mada suka rawaito hadisi ne ingantacce Abu Huraira yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa shati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa ainihin wato kalfata ta akuya an gasa fa akala sai ya ci aka lakati fa shatin fa madmada bayan ya gama ci sai kuskure bakinsa sai ya ashe ka kuskure baki bayan cin abinci ma sunna ce haka ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wasallam sai yake wa gasala yadayhi ya wanke hannayensa wa sallah sannan yayi sallah kaga ga wanke hannu ga kuskure baki ga kuma wanke hannu bayan cin abinci duk ya tabbata ma'aikin Allah yana yin haka kuma ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin da Imamu Ahmad ya rawaito da Abu Dawuda ma'aikin Allah ce man nama wanda ya kwanta bacci wa fi yadihi ghamarun kuma bai wanke hannunsa ba da mai miya a hannunsa shine ghamar wato abin abin nan miya mai na miya a hannunsa walam yaktul bai wanke ba fa asabahu shay'un sai wani abu ya same shi na cuta fala yarumanna illa nafsahu kada ya zaki kowa sai kansa rashin wanke hannu da kwanciya komai zai iya faruwa a hannu sai manzo Allah ce duk wanda bai wanke hannunsa ba wannan kuma duk abin da ya same shi fa fala yarumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kansa kenan sunna ce in zaka ci abinci farko ka wanke hannu in ka gama ci sannan ka kuskure baki duk wannan haka ma'aikin Allah yake sai yake wa yukrahu nawmul mar'i min qabl ghasl min qabl ghaslihi min ad-duhn wal alban lil fam wal yad wa yukrahu makruhi ne nawmul mar'i mutun yayi bacci bayan ya ci abinci min qabl ghaslihi bai wanke hannunsa ba minan duhuni daga maiko da yake hannu minan duhuni wal albani ko kuma ya sha madara lil fami wal yadi ya kuskure bakinsa kuma ya wanke hannunsa wannan abu ne mai kyau ba a so mutum ya kwanta bai kuskure baki ban ya sha wani abu ko ya ci wani abu kuma bai wanke hannunsa ba a so ba daidai ba ba a so malaiti wa kullu tayyiban wa kullu tayyiban aw ziddahu وقل طيبا أو ضده البس آه، آه، آه، وضده والبس الذي تلاقيه من من حل ولا تتكيدي يتي وقل طيبا يا كيني سورارو كجا أبنتي مي كيو طيبا كجا أبنتي مي كيو طيب domin dama ألا ya يا yako ya lalazi amin abin nan kulu min at kagani ya yi wa rusul kulu min at-tayyibati wa amalu ya yi walazina na kulu min at-tayyibati ma razaqnakum kaga Allah yana umarci yana umarni a ci daga at-tayyiba ne tsarkaka abu nan mai kyau tsarkakakke wanda baya cutarwa duk abin da zaka ci ya cutar da kai kuma haramun ne domin ya ce ah, da yake sufanta manzo Allah ta sallama sai ce hilu lahum tayyibat wa yuharrimu alaihim alqaba'is manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya aiko shi ya halatta duk abin da yake sayi ba tsarkakakke kuma ya haramta alqaba'is muna saboda haka mala yace wa kul tayyiban kaci da dada kyakkyawa au zidda ko wanda yake bai kai shi ba au zidda ko wanda ma'ana abinci da ka samu ko kaci na can mai kyau mafi kyau ko kaci wanda yake kasa da shi kai dai ya zanto tayyib yace wa albisi allazi tulaqihi ko tufafi ka sanya irin wanda ka samu duk wanda Allah ya baka sai yace min hillin amma na halal amma na halal wala ta takayyadi karkace kai sai iri kaza sai iri kaza a'a duk wanda ka samu na halal kawai ka ci abincin ka tsayyib kuma ka sanya tufafin ka irin wanda Allah ya gode maka amma ya zanto daga min daga halal karkace daga abin da yake haram ko kuma ka sanya tufafi daga haram malai ce wa ma'iftahu fatruku ghaira mu'annifin wa ma'iftahu abinda ka kyamata wa ma'iftahu abinda ka kyamata na abinci fatruku ka kyale ghaira mu'annifin ba tare da ka zarge shi ba ba tare da ka ambace shi da ambato mara kyau ba in an kama abincin baka so kai ne ka kyale shi jimala wa ma'iftahu fatruku in an kama abinci kaga bai ma ba shikenan ka kyale ka ce alhamdulillah irin yadda ake yi ma'ana shi ke nan godiya ta tabbata ga ba ka bukatar sai ka ci wani gaira mu'annifin ba tare da ka zargi abincin ka faɗi wata magana mara kyau ba ba da ta'ani shine mummunan magana wala aibin karka aibanta abincin Riskan wanda Allah ya azurta ka da shi wa bishari yaqtadi kuma da manzan Allah wanda ya kawo mana shari'a sallallahu alaihi kai koyi wa bishari yaqtadi kai koyi da shari'a wanda ya kawo shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallama shi idan an kawo masa abinci idan baya so baya aibanta abincin sai dai ya ya ce a'a baya bukata kamar yadda ya zo a hadisi da makaranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa nama na damu sai bai ci ba sai ya tura wa sahabbai ya ce ku ci sai suka ce ya rasulullah da yake ce suka ce haramu ne ce a'a ni wannan irin abincin nan babu a garinmu ban san shi a garinmu ban saba da shi kenan wasu ka dauka suka ci abin su da yake sun saba kaga wanda ya ga abin da yake so ya ci wanda ya ga baya so kuma ya ce a ba bukata alhamdulillah Shi kenan ba sai yi ne ba ki kai wannan abincin irin wannan abu irin kaza kaza gashi an yi kaza a karka yi ba karka ba karka ba ya nake ganin nama wani irin nama ne wannan na taji ko na na menene kuma ina ganin kamar a karka yi ta faɗan maganar da zaka har aiban da abinci in kana so ka ci in kaya ma in bai ma ba ka ce alhamdulillah an kama abinci shikenan ka jali haka a hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad manzo Allah bai taba ta wani abinci ba in ishtahahu akalahu in yayi sha'awa ya ci wa in karihahu tarakahu in ya ga baya so kuma sai ya kyale shi shikenan ba sai yayi ta'aliki yayi ta magana akan abinci kamar yadda muka karanta wani hadisin imamun nawawi a cikin shari'in muslim yake cewa aibanta abinci daga ciki akwai cewa ya yi kiri da yawa ya yi sukari da yawa ya yi tsami da yawa bai yi suga ba bai yi a'a idan ya yi suga da yawa kawai ce ne da allah nan ba na ruwa haka bai nan sai ka tsara ba kika alaikum shi ke nan maganar ta wuce in bai yi suga da yawa ba yi ma kaɗan kai abin nan sai ka ce ina allah nan ba na sukari shi ke nan sai ka faɗi abin nan kuma ba sai ka faɗi abin da kawai ka yi ƙoƙari ka gyara abin da zai gyara ko ba haka wannan ya yi yaji da yawa wannan ba maki ba kishiri ba yaji ba a kar ka yi magana in ji imamun nawawi kawai in ka taba ka ji bai ma ba in ana iya kana iya gyara ka in ba za ka yi gyara ba ka ji ba su abin da ka kyale ولا تشربا من في الثقة ولا تشربا من في الثقة wala ta يتي kar ka sha abin sha. min fiye suka daga bakin salka mun bayyana da nan ko bakin salka ma'ana salka eh, fata da ake yin ta ana zuba ruwa to yace manzo Allah ya hana ka bude bakin salka ka sa aka kana sha an hana sai muka ce daidai yake da me da gwangwani ko kwalbar da aka aka lallabe ta da abin da ba a ganin to ba za a sa ta a baki a sha ba sai dai a zuba abin a moda ko a kofi sai a sha wala tashraban min fi sika wa zulmatil ina karkasha min fi sika daga bakin sarka wa zulmatil ina ko kuma bakin akushi da ya kare bakin akushi da ya kare yanzu misali a tangaren wannan mai karau kaga yana iya bakin ya karye gefen ya abin nan ko ba ko kuma akushi na na da na gargajiya yana iya bakin ya ya kare to ba a so mutum ya sha daga inda ya kare ko kuma ya tsage ba a so ya sha daga nan ba ladabi ba ne saboda ne garin sha za ka iya shan wani abu mara kyau ko kuma ya yi ne ya ce ya zai ba ba ka abu da zai yi ba ne to akwai kamala kana sha zai ya jike ka ba kamala to ka sha ta inda in ya zama dole sai an sha kenan ta wanda yake a kare ka sha ta inda bayi da baya bai karye ba an gane ko wanduran fihi wa massan tazarradi wanduran fihi in za ka sha abu ka leka ka gani cikin abin ko da ka zuba a motar kai ne ka kalli abin da za ka zuba ka sha saboda idan ka sha abin da yake ne kar ka sha abin da zai cutar da kai ko ba ka yace wanduran ka duba abin da ka zuba a mota da in za ka sha sai yace wa massan kuma in za ka sha ruwa ka sha maksan shi ne tsotsa ka sha ruwa kana tsotsar ruwan wato ba wai kana kwankwada ba shi sa ba ladabi ba ne irin wannan abin da nasara yake za a ga nasara yana eh, in za ku iya iya tuna kallon coca cola ya ake yi masu kallon talabijin dagawa ake kwat kwat kwat a wannan ba ladabin musulunci ba a wannan ba musulunci in za a sha a musu sha ake ana mai ana tsotsa kana sha haka kana zuwa ta bai abin nan amma ba ka buɗe baki kai ne ba ko yanzu ma irin gwangwanin nan da ya ake sha sai a daga baki ai ne a kawai ana kwara ana taɓa a wannan sai dai ka yi ne ka zuba a kofi ka sha ko kuma in ya zama tsotsa za a yi to ka sha sa kana sha kana ba wai ka tsaga kai ka buɗe kana da wannan ba ladabi ba ne wannan ba ladabi ba amma mutanen zamani masu koyi da nasara su a wajen su birgiya ce haka ita ce ba ya buri wai yana nuna kamar wata wayewa shi bai san kawai ba ne bai san ya taba wa ladabi na addini ba musulunci ya hana kwankwada kwat kana sha kana wai kai kana ganin ai kauyanci ne wannan abin nan amma koyi na nasara ke nasara shi yake koyi an ga yana yi sai wani ma ya dauka ai wannan ci gaba to ba daidai ba ne eh, masan in za ka sha ruwa ka sashi kana mai ainihin ah, ya zuwa cikin hadisin adam dan malik Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffas fi sharabi thalatha manzo Allah in zai sha ruwa yana sha ne har sau uku ma'ana kamar yadda za mu karanta a baitin da yake da yake gaba yana cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana shan ruwa ne fahimci wannan abin ya haka yana shan ruwa ne ba tare da kwankwana ba ma'ana ya ce sha ruwa matsa kuma yana sha a sau uku ma'ana yana sha sau uku baya ta a bakin sai ya sha har sai ya koshi a'a zai ta a bakin ya sha sai ya kawar da shi ya kuma sha sai ya kawar da shi ya kuma sha haka yake shi yasa yake cewa wani ina an fika in za ka sha ruwa kar ka sa a bakin ka ka rike ka sha sai ka matsar da abin nan sai ka kuma sha sai ka matsar shi ne wani ina an wasu washrab salasata ka nesantar da abin ƙwaryar sha ko abin sha kofi daga bakinka kuma ka sha sau uku yace huwa ahna wa amra sun arwa liman sadi huwa ahna ya fi daɗi wa amra ya fi ƙosarwa wa arwa ya fi tafiyar da kishi liman sadi ga wanda yake da kishi in za ka sha ruwa ka sha a wannan tsarin shi ya fi gamsarwa shi ya fi kotarwa shi ya fi cikin za ka sa ka ji daɗi ma'ana ka sha a hankali kana tsotsa sannan ka kawar da abin daga bakinka ka kuma sha har sau uku haka manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam a sai yace wa aqdun wa ita'un wa aklun wa shurbuhu bi yusrahu fakrahu wa muttaki'an zidi yace wa akhdhun wa ita'un in an miko maka abu akhdhun zaka karba wa ita'un in zakai zaka bada wa aklun in zaka ci wa shurbun in zaka sha to kar ka sha bi yusrahu da hagu kar ka sha da me da hagu fakrahu makruhi ne abin ki ne wa muttaki'an zidi kuma ka ƙara cewa abin ki ne in zaka ci abinci ka ci kana jingine a cikin abin matashi kana jingine ko kana jingine a cikin hannunka a cikin gine ka kashin shan abu ko kana ce wannan abin ke ne makaro ne babu ladabi a ciki babu ladabi ko manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama inni la akulu muttakiya yace ni ba na cin abinci a kishin gine mana ko zaka sha abin sha ko shayi ko me kai kai ka jingina da matashi kana sha ko kana shan ko irin kayan lemu ko wani abu ko kuma kana kwance a jikin a kaci ka kaji jingina da kafin ka kana sha ko kana ci duk wannan ba ladabi ba ne manzan Allah ya hana ya ce shi baya cin abinci a me a cikin gidan inni la akulu muttaki'an sannan kuma in zaka bayar da abu ka bayar da me da dama in zaka karba karba da in zaka sha ka sha da in zaka ci ka ci da dama in zaka sha ka sha da sannan kar ka ci abinci in ji malam kana kishin gidan wannan ba ladabi mutum wannan rashin lafiya manzo Allah ta'ala zai ci abinci sallallahu alaihi wasallam zama yake ya zauna wana ya hada kafarsa ya ci abinci wa yakra bil muna mubasharat al ala a to wannan baiti na karshe zamu tsaya akai yace wa yakra bil muna makaruhi ne da hannunka na dama mubasharat al ala ka dauki duk abin da yake na kazanta ne ba daidai bane da hannunka na ne dan an ce ka bayar ka karba ka ce da ka sha da dama to kuma kada ka yi amfani da shi mubasharatul adha wajen taba abin da yake na kazanta ko yin sarki ko kuma diban shara da dama ko wani abu karkai wa usahihi ko kazanta ma'ana nasri ma fi anfihi radi ko kuma ka face ka da dama shine nasri anfihi ba ladabi damatinka a kana yin abu ne mai tsafta da shi to in za ka face hanci da wani za ka face da abu ya zo a cikin hadisin na Uthman radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake koyar da alwalan manzon Allah sallallahu alaihi da ya ɗebi ruwa sai ya gunsa wani sashi sai ya shaki wani sashi sannan kuma sai ya sa hannunsa na hagu ya ya faci haka ya zo a cikin hadisin sayyidina Ali cewa za a face ne da hannun hagu amma dama za a gunsa a abin nan sannan facewa kuma za a rike a face da saboda kada ka yi amfani damacinka ya kamata ya zamo abin da yake na tsafta ne duk abin da yake na kazanta kuma da da hagu wannan yana cikin ladabi da addininmu ya koya mana kuma ga hadisai akai akan wannan bayani din kamar yadda muka karanta sai sayyidina Usman da ya zo Fati an ci bayan ya koyar da alwala yace haka naga annabi yana yi sa sallallahu alaihi wasallam haka sai sayyidina Ali shi ma yace facewa za a yi da hagu ne ba da dama za ka face an ci ka karatu kenan ko da za ka yi goge hancinka da abin nan ya kamata da wanne za ka goge da hagu ba da dama ba da hagu za ka goge hancinka an gane ko to za mu dakata a nan abin da karanta daidai Allah ya amfana da mu shi ya ba mu yi aiki da shi abin da muka yi tuntuba shi Allah ya mana abuwa Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatun na alkhairi Allah ta'ala ya tsare mana da shari yan uwanmu da suke gaza ana zalunta sai Allah ka dauka musu fansa ka isar musu wannan sharri da zalunci duka musulmi ka kare jininsa dukiyarsa a ko'ina yake subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil